sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya, Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo maka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato da rabi na agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Zartawa ta Jihar Kano ta amince da fitar da naira miliyan dubu biyu da dari uku domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. yakin lokacin kwankwaso na farko 2002 aka yi dokokin nan kuma duk zaben da aka yi an caji kuɗi kuma ana zuwa ana siya so za mu caji kuɗi amma ba lallai ne mu ƙara haka kuma za ku ji cewa mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sun fara samun tallafin rage raɗaɗi da suke fuskanta gidanmu ya kware mm, iska da an kai wani iska da an kai sai kwanan gidanmu gaba ɗaya ya kware har bango na makauta ya zo ya rufe namu ginin mu ta faɗi wani gehe bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma bari fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. A yau Asabar Azerbaijan da Armenia sun zargi junansu da kai sabbin har-hare. Abin da ke nuna cewa wutar rikicin da ke tsakanin kasashen biyu na ci gaba da ruruwa dangane da takaddamar da suke yi kan yankin Nagorno-Karabakh. Lamarin da har ila yau ke nuna cewa an saba matsayar tsagaita wuta da rashi ta taimaka aka cimma a makon da ya gabata. hukumomi a azerbaijan sun zargi armenia da kai harin makami mai linzami akan birnin ta na ganja wanda ta ce ya kashe akalla mutum sha uku ya kuma jikkata wasu hamsin da sanyin safiyar yau asabar ma'aikatar tsaron ƙasar ta azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne a kan biranen ganja da mega megachivir daga wasu wurare biyu da ke yankin ƙasar armenia bayanan da jami'an ƙasar ta azerbaijan suka fitar sun kuma nuna cewa harin makamin mai linzami ya lalata akalla gidaje ashirin a ganjar birni na biyu mafi girma a ƙasar ita dai ma'aikatar tsaron amene ta musanta kai waɗannan hare-hare ta kuma zargi azerbaijan ɗin da ci gaba da cilla makamanta a yankin nagorno karabakh harin da ta ce ya hada hadda birnin stepanakat yayin da fadar gwamnatin amurka ta white house ke duba batun burinta na janye dakarun ƙasar daga afghanistan wasu na ganin amurkan ta raina irin karfin da ƙungiyar alka'ida ke da shi a ƙasar jami'an ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗin na kasar ta afghanistan na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wage gibi tsakanin kiyasin amurka da ke nuna cewa kungiyar ta alka'ida ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara karfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan a cewar shugaban tsare-tsare a majalisar ɗinkin duniya edmund fitton brown da ke sa ido kan ayyukan is alka'ida da taliban har yanzu akwai gaggan shugabannin kungiyar a afghanistan da kuma ɗaruruwan mayakanta brown fitton ya bayyana hakan ne a wani taron da aka yi ta yanar gizo akan makomar ƙasa a ranar juma'a sai dai yayin da jami'an na ƙasa da ƙasa da na afghanistan ke bayyana wannan mahanga tasu akwai wasu jami'an gwamnatin amurka da ke ci gaba da nuna cewa ƙungiyar ta alka'ida tana fuskantar koma baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta yi allah wadai da wani gwajin makamin kare hare-haren sama kirar rasha da turkiyya ta yi a ranar juma'a duk da gargaɗin da amurkan taimata gidan talabijin na habar mai kusanci da gwamnatin turkiya ya rito cewa dakarun turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin s-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira sinop da ke gefen bahar al-aswad ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan kasar ta turkiyya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta neto baya ga cewa ita muhimmiyar kawace ga amurka wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kara da cewa amurka ta fito karar ta ce yin amfani da makamin na s-400 ya saba alkawarin da turkiya ta dauka a matsayinta na kawar amurka kungiyar tsaro ta neto kuma hakan ya saka amurkan cikin matukar damuwa bayan rahotannin da suka nuna cewa turkiyar na shirin fara amfani da wannan makami sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta turkiya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka jerin makwacin guguwar da kasar vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28 lamarin da ya jefa fargabar cewa sauyin yanayi ya sa kasar wacce ke kudu maso gabashin asiya tana ganin karin munanan yanayi ita dai kasar ta vietnam na yanki ne da ke kusa da wurare biyar da suka fi zama cikin hadarin fuskantar bala'in makwacin guguwa a duniya cikin kowace shekara takan fuskanci irin wannan guguwa sama da hudu da ambaliyar ruwa akalla uku kamar yadda wani kamfanin ƙididdiga da ake kira indochina ya bayyana a alƙalman da ya fitar madalla a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Dattawa ta jihar Kano ta amince da fitar da Naira miliyan dubu biyu da ɗari uku domin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar. A cikin makon jiya ne hukumar zaben jihar ta ce za ta gudanar da zaben a ranar goma sha shida ga watan Janairun baɗi. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Jadawalin zaben da hukumar ta fitar ya baiwa jam'iyyun siyasa tsawon watanni uku su yi shirye-shiryen da suka kamata domin tunkarar zaben. A zantawa da muryar Amurka shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce baya ga tsare-tsaren ganawa da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samun nasara hukumar ta fitar da farashin takardun shiga zaɓe ga 'yan takara. zai sai fom a naira dubu hmm. kansila dubu amma ba mamaki za mu iya dan kara wani abu mamadan mu tunda abubuwa sun tashi kuɗin wuta ya tashi kuɗin komai na fetur ya tashi so mu ma za mu yi wannan za ta shafe mu yiwa mu dan kara amma dai muna muna cikin consideration ba mu ba mu gama ba tukunna an dade ana kuka game da batun nan fana kuɗin form tun lokacin malam Ibrahim Shika tun lokacin konkoso na farko 2002 aka yi dokokin nan kuma duk zaben da aka yi an caji kuɗi kuma ana zuwa ana siya so za mu caji kuɗi amma ba lallai ne mu kara ba a wannan karan dai hukumar zaben ta Kano ta ce kamfanonin cikin gida za ta baiwa kwangilar buga takardun zaben domin rage kuɗaɗen da take kashewa a kowane lokaci. To amma kamar Sa'idu Bello Jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP na cewa. Dalilin da isa kuka je za ku buga a Najeriya wanda inda a waje ne da dala za ku je ku buga. In anan ne da naira za a buga saboda haka babu wani dalilin da ya sa kuma za a tsawwala kudin fom wanda zai fi karfin wanda zai shiga zaɓe musamman na takarar chairman da kansila ya kamata kuma a tabbatar da cewa an rage kudin nan don a ba wa kowa 'yanci da dama na shiga zaɓe ko ici ko ya faɗi kuma ƙasar na ba ta mai kuɗi ba ce ba kuma mai kuɗi ne kadai yake da dama ice sai abin da yake dama yi wadaƙa ko ga kansa ko da yan uwansa ko ga 'ya'yansa ko wata zuri'arsa 'ya'yan talakawa sai dai su zaɓe kenan ya kamata a duba wannan a tabbatar da cewar an ba wa kowa haƙƙi musamman siyasa daga ƙasa ita ce mafi muhimmanci inda za ta riƙe dimokuraɗiyyar a sama yayin da jam'iyyar pdp ke kokawa kan kuɗin takardun shiga zaɓe ita kuwa jam'iyyar apc mai mulki na cewa hakan yayi daidai honorable ibrahim zakar sarina shine sakataren jam'iyyar a jihar kano mu ma a jam'iyyance a jam'iyyar apc ba mu son a tsawwala ba mu so a sa farashi mai yawa to amma wani lokaci kuma idan baka caji komai akan mutane ba to sai abin wasu su mai da shi wasa kowa ya zo ice a bashi fom kuma babu yadda za a yi abubuwa na gaske irin wannan tsari ingantacce irin wannan haka kawai ko ka zo ka kyale mutane wanda yake ba da gaske suke yi ba kawai su zo suna bata mutane lokaci. dai shugaban hukumar zaben ta Kano ya ce zai tabbatar da adalci ga dukkanin jam'iyyu da 'yan takararsu da za su shiga zaben. sai dai jam'iyyun hamayya na bayyana shakku. Gaskiya muna da shakkun haka, amma dai tun da ya faɗa fatan da za a masa kada ya rantse domin abubuwan guguwar da za ta taso zo rantsuwarsa ta kama shi za ta iya zuwa da ya san cewar a baya an yi ayyukan gani an kawo ma shugaban kansel da ya dinga rantsuwa da lahi billahi lazi la ilaha illahu zai yi adalci kuma daga karshe kuma aka ba gwamnati ta ba da shi Kwamar Sa'idu Bello kenan jigo a jam'iyyar PDP jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ta shafa a Sokoto sun soma samun tallafin rage raɗaɗi bayan an kwashe kimanin wata biyu suna faɗi tashi da halin kunci da suka shiga. Ministan ayyukan jinƙai Sadi Umar Faruk tare da ta lamuran mata Dame Pauline Talin ne suka jagoranci soma bayar da tallafin a Sokoto. Ga Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. rayuwa ta shiga cikin halin a akazati saboda mi wurin kwana ya rubuce abinci na gona ruwa sun haye shi ya zan ko da yaushe kan nan kai ta gida kan nan ka dawo ana jiran ka gidan mu ya kware iska da an kai wani iska da an kai sai kwanan gidan mu gaba ɗaya ya kware har bango har na makauta ya zai rafi mu gina mu ta faɗi wani gehe. Kayan tallafin da mutanen suka so mu karɓa sun haɗa da nau'o'in abinci daban-daban, kayan gini da kayan amfanin cikin gida. waɗanda ake sa ran za su taimaka wajen rage halin kunci da jama'ar suka samu kansu sanadiyar ambaliyar ruwa wadda aka soma samu a sokoto tun cikin watan agusta wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma bisa ga dubin yawaitar asarar da aka samu ko yaya wannan tallafin zai tasiri ga waɗanda abin ya shafa insha Allah za a samu walwala wadda ya zan gida zai ɗaukan nan a ga an ƙare wannan abin ka samu ka kawo in Allah so da ubangiji Allah. Ni za ki abu na gabaki. To, eh, sana'a ce. bayan tallafin rage raɗaɗin musibar ambaliyar ruwa haka ma ministar ayyukan jinƙai da tallafin rage musibu sadiya umar faruk ta jagoranci kaddamar da wani shiri na gwamnatin tarayya na rage fatara ga matan karkara inda za a baiwa kowace mace naira dubu ashirin domin bunƙasa tattalin arzikin mata inda mata sama da dubu ɗari da hamsin ne za su samu wannan tallafin a jihohi talatin da shida da kuma babban birnin tarayya abuja. ko nawa aka baka in dai baka juya shi ba to zai kare ko miliyan nawa ne kuwa kana zara kana zara har zai kare amma ko naira dubu ɗaya aka baka in ka sa ta ga hanyar sana'a allah zai albarkaci sana'an nan kuma za ta haifar maka da dubbai dubbai da yawa wannan shine manufar wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari a ga an tallafa wa mutane sun iya dogaro da kansu ministan lamuran mata dan paulin talin ita ma ta shawarci mata akan wasu matsaloli na daban waɗanda kan yi tarnaƙi ga cigaban ƙasa da kuma walwalar al'umma ku tabbatar 'ya'yanmu mata sun je makaranta domin ilimi ita ce komi in ba don ilimi ba da mu da minista da ba mu zama minista mu zo nan yi wannan aiki ba ina kuma roko da babban murya mazajenmu maza eh, da iyayenmu duka da shugabannin addini a tsaya a yi yaki game da maganar fyaɗe fyaɗe da kuma cin zarafin mata da mu maza ma yana kashe kasa to sai dai sau da irin wannan tallafin akan kaddamar da bayar da shi a wurin bukukuwa amma daga baya sai a samu ko sauya akalar rabon kayan tallafin ko kuma ɗaukar dogon lokaci kamar a ci gaba da bayar da shi duk da halin da jama'a suke ciki kawai da ya faru wajen bayar da kayan tallafin rage raɗaɗin cutar corona ga musakai a ƙaramar hukumar sokoto ta arewa. sunana alhassan abdullahi eh, shugaban gajiyu na karamar hukumar sokoto arewa mun samu labari wasu kananan hukumomi akwai karamar hukumar da an kai kwana uku ana ba su masu lalura ta musamman su ɗaya ake ba sai da an kare ba su haƙƙin su gaba dai sannan an ka ci gaba da raba wannan waɗanda abin sha ba amma gashi mu har yanzu kawo yanzu babu abin da ya shigo mu duk da yake shugaban karamar hukumar Ibrahim Nodile ya ce ba haka nan abin yake ba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya to a gaida Muhammad Nasir Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mita goma sha da kuma talatin ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayarka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce. Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai a cikin karni na ɗaya zuwa karni na tara. An samo muhimmin bayani-bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safawa Dynasty. Su Safawa da Dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga Kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wannan wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙan ƙananan bayanai game da su Saboda haka mu a yanzu zamu ce kanan Bono da muka sani ta fara a kanan a ƙarƙashin Safawa Dynasty a karni na tara. To daga karni na tara zuwa karni na goma sha uku zuwa sha hudu sai suka samu bala'in guban mulki wanda suka dinga fadace fadaye tsakanin su masu mulki aka ce a cikin girgam nasu dati tagaddan tarihin su dole dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can kanam din to dama suna da halaka da nan borno in ka ji kanam to ana nufin ƙasa wanda take gaba na lecture ita na gabar shine kanam. da wani yare ke da wannan harshen mutanen kanam din ne a yaren su ne kanam din kamar wato kasan chali wanda yake gabar sa'an nan borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke na yanzu na borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daulan ita safawan ta rabu da matsaye matsaye a kanan din shine suka bar kanan sai suka tafi borno to a nan borno shine suka kafa wani daula shine daulan su na biyu inda har aka kafa birnin gazargamu aka bunkasa suka sake kwato kanan din suka bunkasa suka zama na daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na tara suna nan har karni na goma sha tara. Eh. Tabbayar na biyu ya magana irin kamar yaushe aka fa dole bunna kamar da ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da eh, takamaiman shekara. Wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don nan safawa su karɓa mulki suka yi wayan wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na safawa muka sani muna ce karni na tara don a lokacin kuma musulunci ya shigo nan to sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shine bunƙasa a karni na tara to har karni na goma sha tara inan da suke mulki a can kanan da borno shine yanzu ake ce kanan borno to kanan borno da ake ce har wa yau daular borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da ya zo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan safawa din shi ma yanzu ai borno ne su ne suka ci gaba da mulkin har shehun borno ne yanzu saboda haka za mu ce daular har wa yau tana ce amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya zo ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashen mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a turawa suka saka saka mana kuma ake yanzu. Tabbai sana uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wadanda daular Borno ta yaki? A ai duk wani daula da ka kaga ta tashi a duniya ta ci wasu dauloli ko ta yaƙi wasu dauloli kamar ita kanin bono lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama dauloli da yawa da wanda muka sani da wanda mu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai dauloli bunƙasa ba a'a akwai al'umma al'umma daban-daban da suka yi kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan borno din sai da suka yaki sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na chadi su ne mutanen so din za ka haɗa su margi za ka haɗa su bolawa za ka haɗa su waye su ne a nan su ne so aka ce don cadi language ake ce musu so ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganan su so masu masu ilimin harsuna suka suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen chad shine ake ce musu cadi to kamar su bade kamar gizim kamar su kare kare kamar su bolawa kamar su burababuru su a duk wayan nan har an gas ana ce musu cadik ne to ana ce da zuwan kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daulan ita kanan bono a daulan kanan bono sun ci su eh, mandara sun ci bagirmi sun ci wadai sa'an nan har hausa ma kasan hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan marina yayi na katsina wanda yana ce ai su safa wasu suka kwato kasan hausa daga daga munci akwai wani eh, babban malami da ana kiransa dan marina katsina to shi ya yi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular borno ne borno take ba su kariya borno take kasuwanci da su na transaharan sare so zuwan daula ne na eh, shehu dan usu usman dan fodiyo shine ya canja yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka suka suka zama wani abu daban dole sai ya sake tambaya kamar ka kuma tabo wannan ɗan batu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaka da su a Najeriya da ma wace ƙasa ne haka nan a wannan daula. Wato daular Borno tana alaka da masarautoci yawa wato daga nan har air kusa da kasar libya don da ai kanin borno tana nan mulkin tarayya kai can ta nan kare ƙasar hausa nan kaf daga gari ba ƙasar da mata hulɗa da kanin borno an tabbatar a tarihi cewa har oyo empire na na yarbawa kabin ta kasara ita ma don jihadi din hmm. suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da borno hmm. ta nan kuma kasan borno ta fafa faɗaɗa har zuwa wajen fombi da nan kabin aka bata hmm. da yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai borno kauce har zuwa wajen wajen oburu hill suna yi kuma daga nan cadi dinnan da kake gani duk kasashen nan na cadi dinnan yawancinsu suna karkashin kanan borno cameroon fata ko da mu har sudan ne ba daga nan kuma ya shiga niger nan kana ga har wajen karshen sahara nan wajen kasar sahara duk a karkashin kanan borno suke don don shi a saye da sayarwa na sahara wanda ake ratsa sahara kaga nan ne daman rayuwa wanda suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan borno da kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula a kanan borno yanzu yadda muke faɗa ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai ya bi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan borno banda najeriya na najeriya kan kai ma ka sani borno da yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a kashin kanan borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna nan suna halaka da kanin bono akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake daula ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan wannan daula To sai kuma tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. Idan mai tambayar na saurare ga amsarka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna, Najeriya ya taɓa bayarwa kamar haka. yawa hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne daɗaɗɗe daɗe wanda yake a cikin ƙasar katsina yana ɗaya daga cikin eh, gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwa musulunci ƙasar hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara shida baya oh. kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin katsina muhammadu korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau mm. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta dubu uku da arba'in da takwas zuwa da casa'in da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina abinda da yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar hausa so haka ita ma hausumiyar gobarau idan an hauta can karshe ana hango abin da yake nesa so da ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin katsina umarun dallaje an samu karancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki katsina sarki dukko ya aka ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da nan daga baya gaba dukkan birnin katsina jama'a a nan ne suke yin haduwa suke sallar juma'a hmm. a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta amma a na goma sha takwas da aka jera wani masallacin juma'a da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro a karni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai sheikh muhammad abdulkarim almagini hmm. wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar hausa bayan ya baro kano ya zo kasar katsina sannan akwai malamai kamar irin su sheikh kadi muhammad a tazakti sannan akwai sheikh muhammad abdulkarim sannan akwai sheikh umar bin akid sannan akwai sheikh ahmad bab ali timbukti sannan akwai sheikh akib al-sumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin farfesan tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalama Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. dan wasan Super Eagles Victor Osimhen ya zira kwallon shi na farko a kungiyar Napoli mai wasan gasar Serie A. Osimhen ya zira kwallon sa na farkon ne a fafatawa da Napoli ta yi da Atalanta a daidai minti 43 da fara wasan. Yayin da ya zira kwallon, Osimhen ya daga rigansa da ya rubuta a karkashin rigan cewa a kawo karshen cin zarafi da 'yan sandan sa suke yi a Najeriya. Tun kafin wasan, dan wasan ya rubuta a shafinsa na Twitter yana ba da goyon baya ga kalubalantar ayyukan sashen 'yan sandan Najeriya mai yaƙi da fashi da makami na SARS da aka rusa ba daɗewa ba bayan zanga-zanga da aka ta yi a Najeriya. napoli da ta biya kungiyar lille ta kasar faransa zunzurutun kuɗi dala miliyan 96,600 wanda ya daidai da euro miliyan 80 kafin aka bata dan wasan najeriya zuwa kasar italiya jumlar kudin da aka sayi osimme ya kusan ninka tarihin napoli na sayan dan wasa da tsada inda ta biya euro miliyan 40 kan gonzalo higuin a shekarar 2013 da kuma herbin lozano a bara Coach Inter Milan Antonio Conte ya ce Christian Eriksen zai samu gurbin yin wasa a Inter Milan a kakar wasa na bana. Eriksen mai shekaru 28 a duniya ya koma da wasansa zuwa gasar syria A ne daga kungiyar Tottenham a cikin watan Janairu amma ya sha fama wurin samun gurbin yin wasan tun lokacin da ya koma Italiya. dan asalin kasar denmark ya faɗa a makon da ya gabata cewa yana buƙatar a bashi dama da yawa bayan ya yi wasa na tara a syria a da ya dawo a kasar italiya yayin da kunta ya ce an baiwa ericsson damar da yake so ya ce ana kuma sa ran ba tsohon dan wasa a yas ƙarin wasu dama inter milan da ta kwashe maki bakwai a cikin wasanni ukun farkon syria a abinda ya bata damar zama ta biyar a jerin ƙungiyoyin wasannin syria a Dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Bernard Bensa ya ce ya fara murmurewa duk da cewa gwaji ya tabbatar da ya kamu da coronavirus. Dan wasan da ke kuma wasansa a Besiktas ta kasar Turkiya ya kamu da wannan cutar ne yayin da aka je hutun wasannin kasa da kasa. Mensa yana cikin rukunin 'yan wasan Ghana Black Stars da suka yi wasannin zubunta da kasashen Mali da Qatar a birnin Antalya na kasar Turkiya. Dan wasan zai killaci kansa tsawon kwanaki goma sha hudu kane ya janye kansa daga kungiyarsa ta Besiktas. Mensa ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana samun sauki sosai, kane ya mika godiya ga masu yi masa addu'o'i. Ministan wasannin kasar Kamaru ya kai ziyara a yankunan biyu da Limbe domin tabbatar da an kimtsa wuraren da za a gudanar da gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan cikin gida ko kuma Chan a cikin watan Janairu. kwanaki goma kafin kwamitin masu binciken filayen wasa na CAF su isa kasar Kamaru inda kungiyoyin 'yan wasan can za su gudanar da gasan su. Ministan wasanni da ilimi na Kamaru Nasise moele Kombe ya jagoranci wata tawaga domin duban inda aikin gina filayen wasannin ya kai a yankin biyu da ke yamma ta kudu da kuma Limbe. Bayan ministan ya zaka yankin na kudu ta yamma, Kane ya kai ziyara a ofishin gwamnan yankin ya ce ko shakka babu filayen wasan za su iya daukar baki da za su halarci wannan sha'anin wasa na shekarar 2021 da za a yi a cikin watan janairu Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya a Nijar kamuru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu akan madadin Muhammad Lalo da ya taya gabatarwa sai kuma hailu haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta gajiya. Ma assalamu.